الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yau muna ranar litinin wanda yau watan ramadan yana da kwana goma sha yana da kwana goma sha ɗaya alif ɗari hudu da talatin da tara hijiriya wanda kuma yau muna ashirin da takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya wannan shine karatunmu na goma a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a masallacin alkulafa'ur rashidin masallacin alkulafa'ur rashidun da ke agege a jihar Legas kudu maso yammacin najeriya wannan muna karanta suratul tauba jiya mun kwana akan bayanai da muke yi akan aya ta goma sha tara aj'altum siqayat alhajj malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم aj'altum siqayat alhaji yanzu ku kun ɗauka cewa shayar da alhazai wa imaratil masjidil harami da kuma gina dakin Allah mai alfarma a ku kaman amana billahi wal yawmil akhir yayi daidai da aikin wanda ya imani da Allah da ranar lahira Allah ya bada amsa ce la yastawuna ba zai ba za su taba daidaituwa ba ba za su zama daidai ba saboda wancan amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah wancan kuma iya abin da ya shine saqal hajja wa ammara masjidallahi haram amma lakinnahu lam yu'min wannan kuma jahada fi sabilillah wallahu la yahdi al-qawm zalimin Allah baya shirye da mutane azzalimai mun yi bayani jiya me ya faru har aka faɗi haka cewa banu manaf wanda su ne masu rifada da siqaya da kuma banu abdiddar su ne masu hijab da darun nadwa da liwa su suka fito suke alfahari da wannan abin da suke yi amma kuma su yi imani ba sai Allah ya ce la yastawuna ba za su yi daidai da irin su sayyidina Ali wanda suka yi imani ba wannan kuma a cike cewa al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab abinda ake la'akari da shi shine lafazin suwa da suwaye za su iya shiga karkashin sa ba wai akan wa da waye sauka ba saboda ba zai takaita akan sayyidina aliyu kadai ba ta bangaren musulmai ba kuma zai takaita akan banu abdiddar da banu abdulmanaf kadai ba ta bangaren kafiran a wancan lokacin wa inna ma lafazin ya game dukkan musulman duniya da kafiran duniya duk wani aiki da kafiri yake yi ne mai imani ba to aikinsa ba zai yi daidai da aikin wanda ya imani sai Allah subhanahu wataala ke cewa allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ko kuma kafin nan lafazin aj'altu a ja'altu wannan istifhami ne kari mana kamar ana musanta musu abin da suka yi ne lafazin ja'ala ya ja'alu wanda daga nan ne aka ce ja'altu yana zuwa da ma'ana guda a larabci ma'anarsa ta farko tana zuwa da ma'anar aƙida in an ce ja'ala kaza kaza ma'ana ya aqidanci cewa kaza shine kaza shi yasa idan dai tazo zaka tarewa mafa'ulun bihi guda biyu na saba. wanda asluhu ma mubtada wa khabar kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratu az-zukhruf aya ta 19 Allah ya ce wa ja'alul mala'ikata alladhina hum 'inda ar-rahmani inatha وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا su kafirai sun yi aƙida a zuciyarsu ba ka ce sun sanya ba sun aƙidanci tunda ja'ala bi ma'ana i'taqada wa ja'alu al-mala'ikata bi ma'ana i'taqadu anna al-mala'ikata alladhina hum ibadu ar-rahman fi al-asl ko alladhina hum 'inda ar-rahman fi as-sama'i i'taqaduhum inathan su a wajen su suna da aƙidar cewa mata ne Allah ce ashaidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'aluhum to sannan ma'ana ta bi kuma to anan aj'altum din bi ma'ana a i'taqattum shin kun aqidanci a cikin zuciyarku karshe alqur'ani yana buƙatar fassara ne na ɗaya dole ka kula da lafazin domin Allah yana da manufa wajen kawo wannan kalmar bai kawo tantama. ba saraka akwai lokutan da zaka ga ana tarjama qur'ani tarjama harfiya word by word translation so da dama nassoshi na addini galibi da na adabi ba a cika san a sauka a musu fassarar ma'ana da gaggawa sannan wajen zakulo hukunce hukunce da hikimomi ko dole sai kai musu fassara ta ma'ana sannan ja'ala tana zuwa da ma'ana su sayyara an ce sayyara shine ka mayar da abu ya zama abu kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratu al-waqi'a a yake cewa wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi fi sidrin makhdudin wa qalbin mamdudin wa dhillin mamdudin وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن su matan faja'alnahunna ai sayyarnahunna tunda matan mu da za su tafi duniya a ciki akwai kakanni wanda sun tsufa da iyaye to in suka je aljanna amma ja'alnahunna ai sayyarnahunna sai mu mayar da su kaga sai ya zama anan ja'ala bi ma'ana sayyara kuma can a cikin suratu al-anbiya Allah subhanahu wataala ta'ala yake cewa ja'alnahum hasidan khalidina ai sayyarnahum sai mu mayar da su hasidan kamar gonar da aka nome ta na kamar itacen da wuta ta ci aka kashe shi to kaga kenan ja'ala tana zuwa da ma'anar sayyara sannan ja'ala tana zuwa da ma'anar khalaqa halitta wanda an yi sabani akan fa ja'alnahunna abkara wasu masu tafsiri suka ce ja'alnahunna abkara ai khalaqnahunna abkaran asalin halittar da muka yi musu ma a yan mata muka halicce su to idan muka fassara ta da bi ma'ana khalaqa sai zanto ana magana akan zuwa kenan hurul in saboda su hurul in ba su taɓa zama ɗan ƙananan yara ba kuma ba su taba tsufa ba sai zanto automatically khalaqnahunna ja'alna hunna bima khalaqnahunna shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala a cikin suratu al-an'am yake cewa alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda وجعل الظلمات أي وخلق الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدل هذا جعل الظلمات بمعنى khalaqa anan kaga ja'ala guda uku ja'ala ta i'taqada da ja'ala ta sayyara da ja'ala ta kalaƙa dole ka kula duk inda ka ga ja'ala a qur'ani to tana koma zuwa ga ɗayan uku nan ne ba duk ja'alan qur'ani fassara ɗaya ake mata ba to anan ne ake aibata wasu masu tarjama masu bambaki ba ka fassara in ba a samu wanda suka kware suka saba da larabci kuma suka kware a hausa ba to duka sai su dinga musu dukan ƴaƴan kan kanya ake sa kaɗan yanka duk sai a buge su gaba ɗaya a musu tsagar rama to amma dole sai an kula sosai wannan shine abin da malamai suke bayyanawa akwai ma'ana ta wuna amma ita ba amfani da ita a qur'ani ba ma'ana shari'a maja'ala ya kudu haifa shari'a ya kudu sai ya fara faɗa shari'a ta farawa kenan amma kan bi waƙoƙin larabawa za ka ga suna kawo ta kamar misali a wani baiti da ake kawo wa qad ja'altu idza ma qumtu yusqiluni thawbi fa anhaduna Haduna, ash-shari bis-sakini yace wa qad ja'altu yace sai na fara sai na ciratu idza ma qumtu in dai na tashi yusqiluni yusqiluni thawbi sai kaya na su min nauyi fa Hadu, sai in tashi nahda الشارب الذكري irin tashin wanda ya yi bari sha ya sha kafsu ɗan ma yake a karamakon Allah wa iya na duniya to a ji alkin su ɗaya ta hajji wa imaratar masjidin harami kamar amana bin lahi wal yawmin akhiri wa jahar da da la sa'un ba za su daidai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba shi za aka sa inda Allah Allahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin adh-dhalimuna sune wa'anda suke yin abu ba daidai ba saboda asalin zalunci shine sanya abu a wajen da ba a nan ne wurin sa ba to kuwa duk wanda yake imani ya dogara da cewa yana yin aikin alheri wannan aiki alheri zai tsayar da shi to yayi zalunci domin ya sanya abu ba a mahallinsa ba kamata ya a ce yadda har ya iya yin wannan aikin to a ce yayi imani dan ya shiga ajiyar aikin nasa sai Allah ya ce allazina amanu وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله الله يتي الذين آمنوا وإن سكي إيماني da dukkan abin da ya kamata a yi imani da su da shi kai wa sannan suka bar gidajensu suka yi kaura domin tsira da addininsu suka kaurace cewa ayyukan sabo tare da cewa zukatansu suna so wajahadu fi sabilillahi kuma suka yi jihadi domin ɗaura kalmar Allah jihadi da dukkan ma'anoninsa jihadi zuciya jihadin shaidan jihadi na makami idan ta kama bi amwali kuma sun saki dukiyarsu saboda sun mai da ita ba bakin komai take ba akan neman aljanna wa anfusihim sun sadaukar da rayukansu sun yarda a kashe su saboda sun san sun yi ciniki da Allah kuma Allah ya biya kamar da za mu zo mu ji a cikin suratul tauba to wayannan mutanen a'zamu darajatan inda Allah su ne daraja su tafi girma a wajen Allah wa ulaika humul faizuna kuma wayannan su ne masu babbar to anan da aka ce a'zamu darajatan inda Allah a'zamu daraja a'zamu ala wani af'al wanda shi kuma wannan shi ake cewa fi'ilun tafdil wanda idan aka auna kalma ala zani af'al to ana nufin kenan akwai abubuwa biyu ko sama da biyu da suka yi tarayya a wata sifa to amma wannan din da aka bayyana ta af'al tafi kamar misali a ce shadidun da shadidun to in aka ce amma hada ashaddu to ana nufin wannan ya fi shidda misali ta'amul laziz wa ta'amul laziz abinci mai daɗi da abinci mai daɗi lakin na hada alazzu sai dai wannan ya fi daɗi rajul zaidu tawilun wa amru tawil zaidu dogo ne amru ma dogo ne lakin na zaidan aqwalu sai dai zaidu ya fi tsaho amma shin in aka ce aqwalu an korewa amru tsaho ne ko kuma kawai abin da ake so a nuna fifiko fifiko ko to da aka ce a'azamu daraja sai mu ce darajar su ta fi girma which means an ka koma gefe su ma wancan suna da daraja ke haka ne to da za mu fassara literally kenan haka a yadda kowa zai iya gani ya fahimta to amma abinda malamai suke cewa shine da aka ce a'zamu darajatan arfa'u rutubatan wa makanatan ma'ana ana nufin darajarsu tana da girma babba ba wai ana so a yi kwamfiyar ɗinsu da wa'ancan ba domin asali kafirai la ta nan to a nan shi ne ake aiwatar da hankali da tunani kusan mu suna ana yi mana zargin wai kamar ba mu damu da hankali ba a wajen nasi muna damuwa da hankali ba. duka abin da duk hankalin da bai saba wa shari'a ba shi muke ba da shi anan kai da ka jiji ai ba sai an gaya da ba ba ne kai ka san anna ba su da wata daraja a addini to dan an ce musulmai a'zamu daraja ma'ana darajar su tana da girma ta yadda da a ce na za su yi daraja to da musulmai sun fi su amma ba masu da darajar asali wannan a hankalce ka tabbatar da cewa ba wai ana so a haɗa maka arna a ce su ma suna da daraja a'zamu darajatan wato darajar su ta fi girma sai zama to darajar sa nan ne tamyiz kuma yana ɗaya daga cikin sunaye guda goma sha ɗaya da ake musu na sama wa ulaika humul faizuna lalle waɗannan su ne masu rabo babban rabo wayancan da suke cewa mu muna shayarwa muna kaza muna kaza to amma kuma kaza da kaza da kaza din da suke wannan bai sa su sun zama suna da rabo ba gashi an taƙaita rabon akan waɗannan waɗanda su ne mu'minai yubashshiruhum rabbuhum bi rahma ubangijin su shine Allah subhanahu wata'ala yubashshiruhum yana musu albishir bi rahmatin wato da rahama wat bi rahmatin minhu wato da rahama daga gare shi wannan rahama da Allah subhanahu wata'ala yake musu bishara da ita shine wato zai ba su aljanna yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin kuma Allah subhanahu wataala ya tanadar musu wato ainihin yarda wa jannatin da kuma aljannatai lahum fiha na'imun muqim wanda idan suka shiga cikin wannan aljannatan akwai ni'imomi waɗanda in suka shiga ni'imomin suna tare da su taruwa ta din tarayya ta dindindin ba sa ƙare ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa khalidina biya za su dawwama fiha a cikin wato wannan ni'ima abadan har abada inna allaha indahu ajrun azim lalle allah subhanahu Ta'ala lada babba ya tabbata a gare su ko kuma dama a wurin salada babba yake shine aljanna lafazin yubashshiruhum rabbuhum bashara yubashshiru tabshiran wa abshara yabshuru ibsharan wa busharatan wa bashara yabshuru shi ma dai busharatan to idan aka ce yubashshiruhum rabbuhum ubangijinsu su nemi musu albishir wannan ita ce kira'ar jumhur haka suke karantawa yubashshiruhum rabbuhum amma hamza wanda khalab da khallaj sune marawaitansa suna karantawa yabshuruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan yabshuruhum rabbuhum wanda alqur'ani ya zo da lafazin bashara yubashshiru a wurare daban-daban kuma an samu kira'a sama da ɗaya a lafazin bashirar bashirun kamar yadda al'imam shafi Allah ya kansa da rahama a can cikin farshin suratu ali imran da yake bayani yake cewa ma'al kafi wal isra'i yabshurukum sama na'am dhumma harrik waqsir don asqala نعم عم في الشورى وفي التوبة اعكسوا لحمزة مع كاف مع الحجر أولا يتي مع الكهف إذا كشكت يبشرهم تسمين سورة الكهف وتعالى الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر هذا يرى نفسه da yubashshiruhum da da ta suratu ali imran da kuma wata ita ce inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu da kuma inna allaha yubashshiruka bi yahya da dama magana ake akan suratu ali imran yace ma'al kafi da kuma ta cikin suratul kafi wal isra da kuma ta cikin suratul isra shine faɗin Allah subhanahu wataala inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين ويبشر المؤمنين أولا الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ونثما نافع المدني لابن كثير المجي لقبا ابن العلاق سما في نافع وفت العلا ومكي نافع المدني لابن كثير لابن العلاق da asim ta na'am da yake cewa dumma waksir dumma asqala da ibn amir ashami duk su ne suke karantawa a cikin suratul kafi da ali imran da suratul isra suke cewa yubashshirukum sai zama hamzata hamza da aliyu kisai su kuma suna cewa yabshurukum rabbukum inna allaha yabshuruki kirar hamza da kisai kenan sai ke cewa na'am amma bi shura wa fi tawbati to a cikin suratu shura zalika yubashshiru Allah bihi ibadahu alladhina amanu wa amilus salihat to wannan ta cikin suratu ashura sai zama da nafi'ul madani da ibn amir ashami da asimul kufi suna cewa yubashshirukum ta cikin suratul tauba din nan kenan shi kuma uh, ibn kasir da abu da hamza da ali kisai su kuma suna cewa uh, yabshuru bihi Allahu ibadahu ta cikin surati shura kenan wa fi tawbati sannan a cikin surati tauba kuma sai ka akkasa ma'ana sai zanto hamza shi li hamzata shi hamza shi kadai ne ana yake cewa yabshurukum ma'a kafin da kuma cikin suratu maryam a uh, sannan al hijri awwala da kuma ta farkon al hijr domin a cikin al hijr akwai bashara guda biyu a kula wannan da ilimi na qira'at kila masu fahimtar tasu masu fahimta kila ko ba anan suke a zaune ba masu sauraro ne ko kuma anan dan ba su da yawa babi ne na ilimi da za a ba shi haƙƙinsa Allah subhanahu wataala yake cewa yubashshiruhum rabbuhum ko yubashshiruhum rabbuhum duk kowa ma'ana ɗaya ce Allah zai musu zai musu albishir ko yana musu albishir albishir kuma shine yana ba su labari tun kafin su je su tara domin su yi munna da abin da zai riske su na abin da Allah subhanahu wata'ala ya tanadar musu yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu da rahama daga gare shi rahamar Allah kaɗai ta ishi bawa idan ya zanto za a sassauta masa lokacin da zai mutu wannan kadai ya ishe shi ya ishe ka rahamar Allah a ce ubangiji subhanahu wata'ala ya barka ka mace da imani ba zai barka ka canja imani nan ya ishe ka rahamar Allah ya barka ka rayu a cikin karamci ba sai ka zama wulakantacce kaskantacce ba ba sai ka bi ta hanyar kaskanci da wulakanci sannan ka samu abin da za ka ci ba ya ishe ka rahama ta Allah Allah ya kaddare ka da ganin abin da zai dinga faranta maka rai a cikin ƴaƴanka da iyayenka domin in ba don rahamar Allah ba to da Allah zai maka iyayen da kai kanka ba za ka so a yi adiresin ɗinsa a matsayin iyayenka ba rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan ridwan wannan shi ce kira'ar jumhur amma kira'ar shu'ba an asim wa ridwan, shi kuma yana mai da ita yana wa ra'un zamma kamar da Imam shafi'i ya kawo a can cikin farshi na suratu ali imran wa ridwanun wa jannatin fiha ni'imun muqim jannat jam'i ne na aljanna abinda ake nufi da aljanna kuma asali shine wato gonaki wa'anda idan suka shiga a cikin gonakin akwai benaye sa'annan kuma akwai katangu akwai kayan marmari akwai abubuwan ci akwai abubuwan more rayuwa akwai matan aljanna akwai kasuwanni a aljanna akwai kuma ganin Allah wanda ya komai daɗi a aljanna Allah ya sa muna cikin yan aljanna to duka wa'annan abubuwan rahma da yarda duka za a iya fassara su da aljanna sai zanto an ambace su ne a matsayin khususi ne kuma bayan nan aka zo aka tare su a jimlace wato a cikin umumi na aljanna ita kuma lafazin aljanna dama raba sun saba amfani da ita a matsayin gona kamar yadda ya zo a cikin baitukansu na waka wanda watakila wannan ba mahalli ne na cewa sai an kawo komai da komai ba jannatin basatin kenan gonaki kamar yadda ya zo a cikin baitun waƙar zuhair ibn abi sulma Rabia bin raba ɗaya daga cikin mawakan jahiliya yana cewa ka ainihin ya fi gharbai muqattalatin min an-nawadhi tusqa jannatan suhuqa janna abin da ke nufi basati ko da kitin da shi asali ma ba musulmi bane dan ya riski lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai dai a cikin waƙoƙinsa akwai abin da yake nuna kamar akwai addini kuma ya yarda da addini kuma kamar yana ɗan bayani akan wani abu da yake nuna akwai ranar tashin alkiyama lahum fiha na'imun muqim suna cikin ni'ima wacce take muqim miya. wannan abin da yasa dan a gaya maka cewa la yastawuna ba za su yi daidai ba domin wa'ancan ko da sun gina ɗakin Allah sun gyara shi to iyakar abin alherin da za su samu shine su samu kyakkyawan suna a duniya amma su ba su da tunda ba su yi imani da Allah ba su yi jihadi fi sabilillah ba su yi imani da ranar lahira ba ba su yi hijira ba wa'annan ba za su samu rahmatun minhu wa ridwanun wa jannatin fiha na'imun muqim ba ko su samu rahama a duniya to bayar da Allah a ciki shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya raba mutane ranar alkiyama fa minhum sa'id wa minhum shaqiyyun wa sa'id fa amma alladhina su'idu ah, fa amma alladhina shaqu fa fi an-nari lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha ma damat as-samawati wal illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid sai Allah ya ce wa amma allazina su'idu wayanda kuma suka samu rabauta fa fil jannati suna cikin aljanna khalidina fiha ma damat as-samawati wal illa ma Allah ya samu a cikin yan aljanna inna Allah indahu ajrun azim dama Allah a wajensa ne kawai ake samun babban lada na aljanna sai iya gaya mana ladan kamar yadda a cikin suratul sajada aya ta 18 yake cewa fala ta'lamu nafsun ma ufiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun na'am ala la ilaha يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولى أموالكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة وتجارة تخشون كفالها ومساجد ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجاهد في سبيله فتربصوا حتى

bayan Allah subhanahu wata'ala ya umarci mummunai bayan Allah subhanahu wata'ala ya umarci mummunai da su barranta daga al'amarin mushrikai kuma Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa wannan barrantar ɗorewa za ta yi ta zama barranta ta dindindin ba su ba su ba ruwan kowa da kowa kowa ya sa. idan sun so a zauna lafiya to su je can suna nasu muna nasu kowa ya zauna lafiya in kuma suka so tashin tashi na to musulmai a shirye suke dan ba za su karɓi kaskanci ba to sai zanto ya dace da sababin saukar wannan aya cewa duk wanda yake musulmi to ya taho inda musulmai suke domin zamansa a inda kafirai suke babu security domin su ma kafiran ba raga musu ake ba to malamai sun ambaci sababin saukar wannan aya suka ce akwai musulman da suka musulunta amma suna garuruwansu to sai suka yi yunkurin su taso daga garuruwansu su dawo inda musulmai suke to sai 'ya'yansu da basu musulunta ba da iyayensu sai su sa musu kuka ce to yanzu kuka tafi a wajen wa za ku yanzu don Allah ba kwa ya haƙuri ku zauna ba to sai su haƙura sai su zauna wannan zaman da suke yi shine sai ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da wannan ayoyi domin ya aibata musu wanda kamar kafin nan a cikin suratul taghabun ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labari akan kissar Auf ibn Malik al-Ashja'i wanda shi ma yayi ya musulunta amma sai babansa da matarsa da 'yan uwansa suka zo su ne masa magiya akan ya zauna to sai ya zauna sai Allah subhanahu wataala ya saukar da inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fadaru dukiyarku ba a cikin dukiyarku da ƴaƴanku da da da ƴaƴanku da matanku akwai wanda fa makiyanku ne da haka ku guje su ku yi maza maza ku kyale su ku ku garzaya ku yi hijira kamar yadda kuma Allah subhanahu wataala ya saukar da ayar cikin wato wato can ta wannan ta cikin suratul tauba Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda imani la tattakhidu aba'akum kada ku iyayen ku. lafazin aba a jam'u abin shi kuma al'abu shine man waladaka aw man walada man waladaka wanda ya haife ka ko wanda ya haifu wanda ya haife ka aw man wulida ma abika ko kuma wanda aka haifa tare da babanka duka sunan su baba kuma duk qur'ani ya amfani da su a matsayin baba yi amfani da wanda ya haife ka a matsayin baba kamar da Allah ya ce wa in qala ibrahim li abihi azar ka tuna lokacin da annabi ibrahim ya ce da babansa azara kaga kenan wannan ya nuna annabi ibrahim azara huwa allazi walada sannan kuma an yi amfani da ita a matsayin kaka wanda ya haifi babanka shine yake cewa batu millata aba'i ibrahima na bi addinin iyayena su babanni na ubanni su ibrahim annabi ibrahim ne matsayin sa wajen annabi yusuf kaka ne kuma an yi amfani da ita a matsayin wanda aka haife shi tare da babanka shine wata ba'atu millata aba'i ibrahima wa isma'ila kaga isma'ila kakar ne a wajen annabi yusuf tunda dan uwan annabi ishaq ne wa yaquba yaquba kuma babansa ne kaga can ammin zai tashi a matsayin ammin sa to anan aka ce kul in kana aba'ukum idan babannu shi yasa duk wanda ka hada dangantaka da shi ta bangaren uba to yana cikin asaba ne idan ka haifi ɗa ya yi aure ya haihu to ɗansa ɗanka ne kai kuma babansa ne amma idan ka haifi ya mace sai ta aure ta haihu ba ɗanta ba ɗanka ba ne banuna banu aba'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil aba'idi banuna ƴaƴanmu banu aba'ina ƴaƴan su babanmu ne wa banatuna amma ƴaƴanmu mata banuhunna ƴaƴan da suka haifa abna'ur rijalil aba'idi ƴaƴan babansu ne can bangaren da aka auro ƴaƴan namu mata a can shi yasa ko a rabon gado aka ce baba to kaka da kakansa da kakan kakansa da tattaɓa duk sun shigo ciki shi yasa ko a gado masu cin gado mutum nawa ne a maza mutum goma ne a maza mutum bakwai a mata ko mutum goma sha biyar a maza mutum goma a mata tafsira ne ko ba haka bane alwari suna min rijali ashara asma'uhum ma'lumatun mushtahira al-abu al-ibn wa ibn ibn mahma nazala wal abu wal jaddu lahu wa in ala والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدلي إليه بالأديب أصنع مقالا ليس بالمكذب والعم والمعتق ذي الولاء فعدة الرجال هؤلاء وفعدة الذكور هؤلاء وذاك أنت الابن دنكا وابن الابن دنكا تلك كلمة بنساني مهما نزل قومي كسن كسن دين wal abu da babanka wal jaddu lahu wa in ala da kaka na ɓangaren baba komai nisan da yi wal aku min ayyil jihati kana zai dan uwa tikta inda yazo akun shaqiqun akun li abdin akun li um kad anzala Allah bihi alqur'ana Allah ya saukar da alqur'ani akan sa kamar yadda yazo a cikin suratul misali sai kuma ah, wal amu wa ibn al-am min abihi sai kuma wato sai dan uwan mahaifinka da kuma ɗansa amma dan uwan mahaifin da suka haɗa uba da shi sai yake cewa fasma'a li zil ijazi wa tanbihi wa zawji sai miji wal mu'tiqu zil wala'i sai kuma wanda ya kanta bawa fa iddatu dhukuri haula wannan su ne mazaji su kuma mata walwar sa su min nisa'i yau lam yuti unsa ghayrahunna sharru har izuwa dai karshe kul in kana aba uku idan iyayenku ubanninku iyayenku maza wa uku da ku wa'anda kuka haife su ko wa'anda aka haifa muku ta hanyar wa'anda kuka haifa okay ya Allah ce ya ladin amma la tattakhidhu a kada ku riki iyayenku wa ikhwanukum da yan uwanku abin da ake nufi da ikhwan jam'u akh wa yadkhulu fihi al-ukht yar uwa ma ta shiga ciki amma dai an yi amfani da lafazin akhun ne tagliban to idan shine wanda in ma waladahu abuka ma'aka aw waladatu ummuka ma'aka aw waladahu abuka wa ummuka ma'aka wannan sune yan uwa a istilahi na shari'a to idan kaninka ko wanka ko kanwaka ko yanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya wanda su ne ƙarshe a soyayya to wayannan la tattakhidhu kar ku rike su auliya a su zama su ne masoyan ku nuna musu soyayya ku ba su kariya in istahabbu al-kufra ala iman idan dai har suka nuna san kafirci cewa kafirci ya fiye musu alal iman fiye da imani istahabba bi ma'ana ikhtara suka nuna cewa kafirci ya fiye musu musulunci to kawai ku raba gari da su ba zancen a haɗu ta bakin ƙadarawa ya ce akida ta shiga tsakani Allah ya ji kansa in dai akida ta raba to shi ke lokaci ɗaya ne za ka raga musu idan ba su zo da abin da ya ci karo da san Allah da manzansa amma muddin suka saba wa imani to imani ake yi ba su ba in istahaqqul kufra ala al-iman sai Allah ya ce wa man yatawallahum minkum duk wanda ya nuna musu soyayya ya nuna yana tare da su ya nuna cewa su ne nasa ko da irin su Ronaldo ne su Ronaldinho su Messi zuwa yi wallahi in ka nuna musu kauna da wala'i ta cikin zuci to fa innahu minhum kawai kana tare da su ba ruwan Allah wanda ma za ka so su ka so su sama sama ya zanto mujarradin kallo ne da abin da bai kai soyayya ta zuci ba don wallahi ba san ka suke ba su da za a tambaye su wa suka tsana kai suka tsana ba su iya karar da musulman filistin ga baki ɗaya ba da amerika bisa jahilci ta ce ta karɓe kudus saboda hauka da shirme ta bawa isra'ila su munna suke haka ma kai kuma kana nan kana ta lifa hotonsu kana ta son su a kansu za a iya yin komai da kai haji malam ma ya gano wani abu ya ce wai har abar tafsiri saboda kallon kwallo walakin aksarar nasi la ya'lamun wanda idan da zaka kula sosai ka yi nazari sai ka ga galibi muru'a da mutunci da addini za su saka ji kunyar zurfafawa a wajen san kwallon kafa ولعب الكرة ليس huwa إذ هو sababi. القتال أدنى سببي يدنس المروءة shahira. wanda mun gani abin da ya haɗa tsakanin ƙasar silvador da honduras ko honduras ake ce mata ko ne a kan rikicin ban wanda sai da aka yi sama da kwana bakwai ana gamsa yaƙi tsakanin ƙasa da ƙasa wanda ake ce masa har kuratul qadam ka je kai google ka gani za a kan bal kawai mutanen da suka zama kiristoci a kan ƙwallon ƙafa suna da yawa da waɗanda suke ɗana kiristancin na ɗan lokaci kaɗan imana ba an taɓa yin wasan ƙwallon ƙafa kamar kafin 2008 baya kaɗan a wata stadium a Dibroxin wanda su 'yan ƙwallon ƙafan da suka ci suka zo da riguna suka cire rigunan su farare suka sa korayen riguna wanda a ciki ana cewa we belong to Jesus Christ Jesus loves you hadda musulmai aka dinga we belong to Jesus Christ nan tabi lil masih al masih yuhibbu hadda kuma kashi kuma a Najeriya ana yi in aka ci bal ana ta ya menene yarba suke cewa, oshe oshe oshe menene ma ko dai da ba iya yarbanci ba ko dai da ba iya yarbanci ba amma an gaya mana me ake yi saboda da aka ɗauki waɗanda za su je su yi addu'a cikin musulmai a ko a lokacin olympic ne kuma aka ɗauki wa yarabawa su ma to yawanci wanda aka ɗauka ɗin kirista ne wannan waka tana da alaƙa da addini yau ya me ake cewa ne alaƙa ta bala ali oshe baba waye baba to baba fatikan ko yesu almasihu to mu ma kun ga hadda mu ake ta yi ta bugawa ana ta yi to in istahabbul kufra ala iman in dai suka zafi kafirci suka ki san sa akan imani to wallahi ba su da amfanin su. wanda inda zaka san irin mu'amala irin su conspiracy da ake haɗawa musulmi karkashin ƙasa saboda bal kai ba ka da tunani ne ka ga mugayen makudan kuɗin da ake kashewa wa'ina suke tafiya ne ka duba gani sharrin ba hude ba yahude ya fi ka wayo yahuda ba su yi fice a ƙwallon kafa ba ka gaya mu isra'ila dai ba ce ƙasar yahudawa so nawa ta taɓa ɗaukar walka wani ɗan wasa ne fitacce a duniya ko a real madrid ko a barcelona ko a ragowar duk na san su ma zan taɓa faɗa ma ko a liverpool ko a ac milan ko a zan da ta jero su ba wanda ba sani ba ina fita ba a nakan bibiya ka gaya min wanne ne wani dan wasa ne wanda za ka shi fitaccen ba yahudi ne aban wa umman babu amma fifa ta su ce kai gogulin ka ji nawa coca cola suke kashewa duk shekara duk shekara hudu idan za a yi world cup kuma wani irin contribution suke bawa club club din da suke kasashen waje wanda in za a yi premier da la liga da champion league da sauransu kamfanin adidas kawai da muke siyan kayan su muke sawa in ka ji miliyoyin dollars da suke bayarwa banda sanadin caca da ake yi irin cacar a zo ka yanka ka ce kana sa ran kaza ne da ake cewa wannan cacar to mu da larabci ana ce mata ya nasib kima ya nasib a zo ka yanka ka kirki an mai da mu yan caca wa yas'alunaka anil khamri wal maisir qul ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nasi wa ithmu ma akbar min naf'ihima amma za ka zo ka ji ka katarar da musulmai ne kuma suke zuwa su yanka kuma suna yi kawai akan kwallon kafa ba wanda yanzu Allah ya tashe ka me za ka ji ka ce da Allah ranar alkiyama

fata da suke cikin da fata wanda suke faruwa a sakamakon ballon kama a basu da haka alkuci yana da hikima ba a hana su wannan kama ya kai tsaye ba ya ce kanka su kun karkasu wanda yake ballon kama amma dai ka sani ka saka allahnka da ka da addinin ka a gaba to in har ka auna ka ga cewa ballon kama da nake so ka fi musulman da nake so to wallahi shi ke kai kan dawo Allah ya zama da rashin قل إن كان آباؤكم وبني يسوع كذا يا رسول الله إن كان آباؤكم إن يا يوم أن تكلمون kamar yadda muka fassara arba hukumin kun kana arba hukumin da ya iyayen ku da suka haife ku wa adna da ƴaƴan ku da kuka haifa wa ikhwan zauci kuma shi ne abokin aure da tsakonin musu wanda ita ce shi ne ita ce ruba fasiha amma an yi malaman fitin suna cewa zaujin mutum suna amince da yake suka da sun kwararru sun ce gwaranci na ce zaujin to amma malaman fitin gwaranci sai aka ce a wannan nahalin kuka hari kuskure ne amma ya zama adaptar Abin da gaske a lokacin da da ana da zuci a wajen rabon gado dan aka ce mutum ya mutu halaka halikun an zarce to an san namiji an ce an zaujati to an san mace ce dan ana so a ce maka wani zarci a ruhu to an san namiji ne wani zaujati ruhu to an san mace ce amma da aka malamai masana maharabin na suka ce a gaskiya zaujati haka za a ce wani kuskure ba ne zaune zai iya zama jami'i ne a mufardi ne jami'i da kuma shi ne a zuwa azwaj kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shi ne kowa fasaha eh, wanda ya fi kowa fasaha a cikin bani su kan tsammani Allah ya da ta a gare shi lokacin da waɗansu sahabbai suka gan shi tare da matarsa sabiya sai suka canja hanya wanda Allah ce ku ya ce ina ha zaujati sabida ya ce zauji ba ya ce ina ha zaujati ba? na kuma an samu ƙwararrun laraba wanda ko an sai da za a sa da mutum kalin ya san cewa laraba ne kamar alfaransa amma ibn khalid wanda mawaƙi ne na daular koriya kuma bai kowa zai waka to lokacin da suka samu saɓani da shi da matarsa nawa wacce yau da yau ta yi aure daga zuwa ta ce ta kawo al'amarin ta zuwa gare shi ya ce to da shakkin sai kin yadda cewa duk wanda na aura miki da ni ba ta ce ta yi saboda shi ne shi hada cikin dani sai ya ce to jama'a ku shi na aura mata kaina sai ce ita ba na ba ina ta dukkan ruwa duk garin da zai zai da bata saboda duk da su karbe ta bakinsa ba bakinsa ba ƙarar ruwa ne da shi ba in ya zargace ku shi ke nan duniya kuma ta hauka shi ke nan sai can sai ta gudu wata kabila sai ta yanke to shi kan yana ba da shi ne musu musu ba ba sai ya ta dukkan nan yas'a yukhaddim zawjati هذا yi يخدم زوجته وإن الذي يسعى يخدم زوجتي فساعد إلى قصر الشراء يستبينها farko mutum da yake kai kawo hadisin wanda yana so ya haɗa ni mafaɗa da matata da ji matata da cin zauci ba sai ce ka sa'i da ya wasu da shara'ayar da riba har mutum da yake da wani kuɗin da shi da gobiya ta zaki wai in so wai zakanya da masa mutane yana so ta da fitari ta so ta a ga ya zama a ranar da ke malam shafi ne kafin zaune wadda ƙarshe ya tabbata wajen abdullahi musulmi yana maka aka ba da mafaka a gidan alƙalin zubar ya ji labari ka za ce yaro a cikin kasa ka ce ya shi yadda mu yi alƙalin zubar ya yadda sai ya zubar ta hanyar ƴaƴansa ya ce shi Allah ya yi shi kawai a matsayin da kowa ƴaƴan suka suka gaya wanda mace ce kawai da kuma da sai sai ta samu ma'anar da ya yi da haka ina mai ciwon yaron da ya sai mace ya mace ta ce ne magana san za ne wasu a nan shi da shugaba za ki biyo ma nan hijiro yana shiga gida kawai da aka canza mana a shekaru yana dawowa aka zo na shirya ya ce ɗan da yawa kuma wannan matar fara da ku shi ke nan kuma ya yaya kuma ce har da yaya kan kuma da shi yaya ne ne jiya da mata shi ne tafiyar masa lambu ولكن كأيدي سؤال الهند ليس الشفيق الذي يأتيك مبتدرا مثل الشفيق الذي يأتيك أوليانا وأنتو قلت لك كعب كعب على شيء تريد أن يكون في الناس أو أن تكون في الناس أو أن تكون في الناس أو أن تكون في الناس أو أن تكون في الناس أو أن تكون في الناس سنة الله عليه وسلم يتم شجاع مقنع من فرنشايز من كان صحو كان صوبي كان حاسس na imani ya to amma da Qur'ani ba fasi ne sai a ce kawai an jira rawa suna faɗa haka ashiratukum da kuma wato dandu ashira dandu kenan abin da ke da dandu shi da wadanda mahaifiyarka da mahaifinka suke da dangantaka kuma wannan harafin wato jumhur na ƙwararru a sara'a sun karanta shi da wa'ashi radu amma shurba an hasu ya karanta shi wa'ashi rati wa'ashi rati bin jam kamar yadda imam shafi ya ke faɗa a shi rati kun bin jam sirrin wa nawwan mu'zainu idan masan wa bil kasri wurtuna ashiratukum bil jam'i sirrin wato nan da ashiratukum bin jam'i in za a karanta shi da jam'i a madadin wa'ashirar da kuma sai a ce wa'ashirar da kuma to sukur wanda ake misali mai misalin shi ne shugaba na domin nuna din tana da kuma asali domin a salin da kuma tana da shugaba na asali wa'ashirar da da dangin su da baki daya wani kana abawa kuma wa'adunan kuma wa'adunan kuma na ashirar tuku da kuma dangin wa an na da yadda ya ke ma da kuma dukiyar da suka tsammanci da suka bibiyar da da zuwa a tsakar magana ya fi fiye da wata kadana wata kadana ba ka zani na fi neman ba amma wata sai da ka je kai asara ta mayar da asara ta kara asara ta mayar ta hankuwa da ya fi ka hankali ka kamo shi ka san daɗin da ba ka annabar zanci da ita ta fi shiga ta wannan dukiyar ta ta wata ta ta fi ruwa ta da neme ta da gudunmu wacce ta yi kushar da kasara da kuma jari da kuke tsoron jari da kai da kuma kuke tsoron tasgarwa a kan wannan sana'a ta ku da nasu da shi ku wanda ta fi kuka shi a yau don ku maskar yana yin da gidajen ku karɓar na hawa da dama kuma kuna gina a kan kuke son gina idan ba ya abubuwa guda takwas wanda su ne manyan abubuwan da ake so ne da yawai a harbar ne. kuka ga cewa kusan su a zuciya minan lahi ko kusan su fiye da Allah wa rasuli ko kusan su fiye da manzo Allah sallallahu alaihi Na ko kusan su fiye da jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah to in farkon ya ka to wannan ne mata ba abu da za ku yi yi damu zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zuwa al'amarin a tarakku so shi ne daku al-intiba da Allah ta'ala ya cewa za su jira to kuma kada ka su jira kamar da ke cewa تقلب يوما أو تعقليها تتركز يا ريب المؤمنين وتتفجع أن أن ريب المؤمنين كثير ستربط ولعلها وتأتي تقلب أتتيت على سيد عبيدة أو يموت حبيبها مصدر في الآخر ما يموت بعد ذلك فسام سيد عبيدة تتركز معي تنتظر على ريب المؤمنين زوجة تجوع تحويل ba wata ɗauke ta ba ta ɗauke ta kuma kaga an ba a yi ba godiya wata da ta ya ce ma ku alu ku jira har sai Allah subhanahu wa ta'ala da al'amarin sa da kuma ko kuma al'amarin sa da wani abu da zai shiga tsakanin su da abu su so din wallahi la yahdi qawman qawman hakika Allah subhanahu wa ta'ala baya shirya da mutane wa'anda suke fasikai to anan hakika kuma ƙarin bayani a ƙarshen wannan aya ta za mu sa aya kan abin da muka kare Allah ya ba mu ladarsa wannan muka kuskure kuma Allah ya yi ya kana Allah sallallahu alaihi ta yi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم انا نسالك الخير ما سالك منه عبدك yi محمد صلى الله عليه وسلم واعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل من خطابك وكما توكل يا رب العالمين انا ارجو الناس كثيرا انا في هذه المسافره انا تقارب مسجد بريئة أن الأب الذي رغب به أنيسا جار وليس كان ولدا أن أبناء sauƙin rayuwa sauƙin mutuwa sauƙin tashi sauƙin shiga aljanna Allah muna neman sarka da dukkan tambayoyi da bulaman zabi Allah muna neman sarka da cututtuka da sabo da aikata laifuka da talauci da damuwa Allah ka dinga da zanta su ga wurin da suka rasu a cikin iyayen da yan uwan da malaman da masoyi Allah ya masu mu Allah ya haske da su Allah ka sassauta mana sauƙin tambayar kabari Allah ka sassauta mana sauƙin kwanciyar kabari Allah ka sassauta mana sauƙin zafin mutuwa Allah ka sanya masu su bayan tarwa su yi kasashen ceton manzon da aka yi zafa sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa Qur'ani ya cece Allah ya sa azumi ya cece Allah ya sa Qur'ani ya azumi su cece yadda muka taro a nuna tara a aljanna barka na ajin da duniya hasanatu wa hasanatu wa a wa سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد